duk da yadda jihohi musamman ma a nan arewacin Najeriya suka ɗauki mataki na samar da jami'an tsaro na ƙashin kansu domin tunkarar matsalolin tsaro amma da dukkan alamu tamkar ana maganin ƙaba ne amma kai na daɗa kumbura daga shekarar 2023 da muka yi bankwana da ita aƙalla jihohi 23 ne a faɗin tarayyar ƙasar nan galibinsu a arewacin najeriya suka ɗauki matakin samar da jami'an tsaro na ƙashin kansu wanda wannan ya biyo bayan yadda ayyukan ɓata gari fashi da makami garkuwa da mutane domin kuɗin fansa da sauran ƙungiyoyin tsaro tsaro da sauran ayyukan ɓata gari ke ci gaba da hauhawa a ire-iren waɗancan jihohi. Kazalika majalisar dattawan ƙasar nan cikin watan Janairun shekarar nan da muke ciki ta gayyaci shugabannin hukumomin tsaro da ke ƙasar nan domin dai tattauna matsalolin da suka shafi hallaka mutane babu gaira babu dalili. garkuwa da mutane domin kuɗin fansa da kuma aikata laifuka sai kuma fashi da makami da sauran manyan laifuka ko da a taron ƙungiyar gwamnonin tarayyar ƙasar nan da aka gudanar a shekarar 2021 gwamnatin tarayya ta bayyana cewa daga watan mayun shekarar 2011 zuwa watan fabrairun 2021 akalla mutum 76 ne suka rasa rayukansu a ayyukan 'yan ta'adda a faɗin tarayyar ƙasar nan tsohon shugaban kungiyar gwamnonin kuma tsohon gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya ɗora alhakin yadda ake ci gaba da samun ayyukan 'yan ta'addan kan kwararowar makamai daga ƙasashen ketare. Kazalika kuma a shekarar 2023 da muka yi ban kwana da ita, rahoton cibiyar nan da ke nazari a kan sha'anin tsaro da bayanan sirri ya bayyana cewa mutum 78,148 ne aka hallaka daga shekarar 2014 zuwa shekarar da muka yi ban kwana da ita.

har zuwa cikin shekarar nan da muke ciki. Rahoton ya ci gaba da cewa a halin yanzu sama da mutum dubu sha shida da ɗari shida da arba'in da hudu ne ke kwance a gadon asibiti waɗanda suka samu garraunuka sakamakon bala'in masu garkuwa da mutane. masu kama mutane domin kuɗin fansa da sauran ayyukan ta'addanci yayin da kuma masu garkuwa da mutanen harwa yau suka sace mutum dubu takwas da dari hudu da saba'in da biyar yayin da mutum dubu ɗaya da dari takwas da casa'in da bakwai kuwa manoma ne da suka rasa rayukansu a rikice-rikicen manoma da makiyaya harwa yau cibiyar nan da ke bincike da kuma nazari a sha'anin aikin jarida har ma da rahoton kwakwafi ta bayyana cewa daga shekarar 2013 zuwa shekarar da muka yi bankwana da ita mutum 19,718 ne aka yi garkuwa da su waɗanda kuma da yawan su sun rasa rayukansu watakila hakan na da alaƙa da yadda a cikin makon da ya gabata gwamnatin tarayya ke ambata cewa tana tunanin samar da 'yan sandan jihohi samar da jami'an tsaro na cikin gida a matakin jiha dai ya samo asali ne tun daga shekarar 2013 a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya bayan da damuwa da kuma matsalolin har-haren 'yan kungiyar Boko Haram suka tsananta, wanda a wancan lokaci hukumomi suka ɗauki matakin da ya dace wajen kawo ƙarshen lamarin. To sai dai har ya zuwa yanzu da yawa masu nazartar al'amuran yau da kullum na ganin cewa akwai ayyuka masu yawa musamman ma dai yadda kirkirar jami'an tsaron na sa kai har ya zuwa yanzu bai kawo wata gwaggwabar nasara ba. Yayin da daga ƙauyen gindin dutse da ke ƙauyen Mukyalli a yankin Kufana da ke ƙaramar hukumar Kajiru can a jihar Kaduna kuwa al'ummar garin ne suka shiga rudani musamman ma dai yadda masu garkuwa da mutane suka afkawa garin tare da ƙone garuruwa sama da goma sha biyu al'amari lamarin da ya faru a yammacin jiya da misalin karfe shida na safiya. Stephen mai kori ɗaya daga cikin mazauna yankin ne ya bayyana cewa waɗannan 'yan bindiga sun afka musu garin ne tare da fara harbin kan mai uwa da wabi. babban dalilin kenan da ya sanya kowa ya ranta a nakare domin kuwa idan ka tsaya baka san me zai iya faruwa da kai ba ya ce bayan awanni sun samu dama komawa ƙauyen a inda suka yi tozali da sama da mutum arba'in waɗanda suka samu muggan raunuka yayin da mutum goma sha tara kuwa suka rasa rayukansu